ce a karamatan da Allah ina neman alfan ta a yi mana karin bayani game yadda ake yi game da yadda aka yi zaman sallah saboda na ga wasu na wasu kasu wurin yin to shi ne zama da sallah shi a riwayoyin daban-daban a duk da kawai an ka hada da ayi wanda ake tsakanin su gida da tsira kamar yanzu a yi misali in kai tsira sai ka dawo ka tsugunna a kan zuwa da bai ka a kan da wani gari samu kashi an hana zama na farko watan za a mai da kama gun gini a sai a mai da kama ta hagu gini ta dama tana samanta shi a zama na farko kuma shi a zama na biyu da riwaya ta abdullahi bin umar akwai riwaya da ta bayyana da cewa zama na farko watan za a yi wani kama gun gini ya haka mai cikin da sai a zauna a kansu dukkanin su gaba ɗaya ba a lankwashe watan sai a yi musu haka sai a zauna da gare su an gane wannan ku to shi kuma zama na biyu sai a mai da kafa ta hagu gefe ta dama ita kuma ana kuma da ita ta shigar ta da kafa ta da hagu kafa ta dama ta zama wannan shi a zama wanda aka yi ga zama na biyu da wata riwaya shi aka yi ga na farko shi aka yi ga na biyu da wata riwaya da farko idan aka dawo za a wa kama gona in za a zama a mai da guda ɗaya a guda na guda duk wannan ruwa ta inganta akan wannan amma malikiya sun ce akan dukkan ya zama watan zama na sallah dukkan ne watan da ibdadi yanzu ba mazaunin ka na hagu a kasa mazaunin ka na dama shi kuma ka ɗauke shi ka kashe kawo ka ta hagu ka arzuta dama a kanta ya zo ka hadisi hakan ko ka da haka malikiya ko in ka wanda ya aringa ya zama kuke su zuwa su su ba a mutane abinda aka hada da tsari. Ya ƙara kamar nan yana tambaya game da cewar da wasu ke mm. in an kari rasuwa idan aka zo wurin gaisuwa sai a ce ba a gaisuwa sai an dawo daga makabarta ah, tambaya wannan ah, kamar yadda ya zo cikin a ah, littafi na wannan imamu wani cikin sharhi na muhallin al ya yi bayani akan a ta'adiyya gaisuwa ya yi bayani a kan ta'aziyya ta gaisuwa ana yin ta bayan an dawo makabarta ya ce amma in ya kasance mutum ya rasu wanda a da muhimmanci kwarai da addini ko wanda a da muhimmanci kwarai da mutane wannan tun kayan a dawo da wajen biso an samu a gaisuwa a ce Allah shiga fata mana Allah ya kawo ne babu komai ana yi shi na nan cikin majamu shaikin jama'a hanzar da imamu launi ba da jira shi da. Sannan a to abin da annan a inda aka riga ake sallah da aka riga ake sallah kan fara musulunta abin da ba ka yi ba a yi sallah ba ta gawa a ce sai ka ne izini sai illa an da wuri sai su tsara ta kware da gaske kama su kama su da ba ta kane izini ba amma dai yi ga aka sallah shi ke nan an samu kowa da ba da wanda su su gaggara ta samu lalata su ba ya shi ta har tsamara da nan kuma game da asawaki ya aka yi ne saboda na ga wasu mutane sai an shiga sahu sai su safar ce su suna yin asawaki. to shi asawaki wani bani masu kasuwan da ya taɓa su ba wuce duka ta farko gaba ne ka fara da wanda ka ɗauko asawaki da jiwani in ka tsara jiwani da wanda shi ka ajiye sannan ka fara a wanda ka ita a duka ta ce duka ta kuma ka fara wanke hannuwanka ya wanke hannuwa a kan wajen ba sai ka zo ba su a zuwa ne ya wanke hannu a kan wajen ba ba sai ka tsaya ta ba sai ba ta muke sai ba ta uku kuma sai ka tsaya da na gaba da suna kai zuwa ne manzo sallallahu alaihi wasallam cewa laula ana ashqa da ummati la da bi siwaki inda kulli salati wa fi riwayatin bi kulli wudu don haka da kuma da aka yi shi wannan guda ah, amma na gani cikin aure ma'abudu sai na abu dawo da a wurin a wannan abdullahi da mara jalla ba ya kasance shi da yin tsaye ke zo shi zuwa da wasu ga shi da kaga wani zuwa da na yi na yi bincika saboda na yi ta bincike na yi bincike amma cikin wannan ba abu da na zauna a cikin yawanci da da ko cikin ko abu da ya kawo cikin nasi amma dai tabbata na ganin cewa wannan abu sai ya abu da da yake yi aka ce wanda bai samu bai samu tuwaki